yau dandali bakoncin suwa aka samu. Maryam Tijjani. Da. Aisha Muhammad Alimu. To yau um, bakoncin mata muka samu gashi azumi ya fara nisa kuma an fara an kai munzalin da ba a cinye abinci. Shin idan abinci ya ragu ya ake yi da wannan abincin? Gaskiya ni in ya ragu zubarwa nake yi. Zubarwa? Saboda eto eh inda nake zaune gaskiya zaki ga ba almajirai kuma makotana duk masu kuɗi ne wa zaka ɗauka ka kaiwa. ba yara a gidan naku duk zaki ga an yi an ci kawai dai yanzu kokarin da nake yi ina yin kokari wajen ganin na yi abubuwa dan kud da kud yadda an tashi za a hada ya zama mai yawa to idan makotan naki duka masu kuɗi ne ba a fita da shi a wannan halin matsi da ake ciki to inda zaka fita da shi ba sai da mabukata ba na ce miki ba mu da almajirai kamar yadda na gaya miki almajirai ba sa zuwa eriyan da miki sannan makota duk kowa yana ji da kansa za ka ɗauka ka kaiwa mai kuɗi ne ai ba zai yi ba to malama ashe ya ake da abincin da ya rabu a ni gaskiya yadda nake da shi nakan ba wa almajirai idan na same su wasu zubin wani zubin kuma nakan sa a firij idan ban samu almajiran a lokacin ba kenan washe gari sai in ɗumama musu ko kuma da asibin sai dumama in bayar kenan kiyaye inda kike kina kuna samun almajirai gaskiya ina samun almajirai da magariba har ma da asuba wani lokaci masu suke tashi mu sai ki suna ya laro ya to daga wannan an san cewa asuba ta yi Mm. sai a tashi a yi sauri. Banda banda nan akwai mu akan ba makota? Kamar yadda malama Maryam ta ce su makotan su mafi akasari masu hannu da shi ne. Eh nakan ba makota amma ba sosai ba na fi dai mai da kai akan almajiran su da su ne mabukata. Mm. Idan ko da ɗan kaɗan ne sai ki ga suna da yawa. To ni dai a takaici dai na fi mai da hankali akan almajirai fiye da makota. To ke har yanzu dai abincin baki ki daidaita ba kikan yi shi don ya wadata har ki bayar? No wani lokacin yakan yi yawa wani lokacin kuma sai ki ga mu yan gidan ma bai ishe mu ba. Hmm. Ya danganta da irin yanayin da abincin da za ka yi. Misali je da na dafa jalaf din taliya. Kin ga dai taliya dai ba wani abun sha'awa ne ga wasu. Hmm. To sai da ya saura. yana da saurin ginsa sai da ya saurato da safin yau kawai da na ga ban da lokaci kawai sai na sa a fridge da niyan idan na koma gida zan dumama sai in bayar to malama maryam za mu dawo gare ki duk da dai ku ba ba almajirai kuma babu um, makuta da ake baya ya ake yi da abinci um, wajen canja nau'ika na abinci an fara kin ga idan azumi ya fara tafiya <clears throat> abincin ma ba a ci to akan an canja nau'ikan abincin da ake yi domin masu gida su samu daman ci ko ko har yanzu irin wanda ake a eh, to aikin san dole azumi ya zo dole zaka canja girkin ka hmm. duk da daman dai wasu kana yin su amma misali kin ga kamar kosai ai abin sha'awa ne da azumi tun da za ki ga in ba azumi ba ne ba da wahala ki shiga gida ki ga mace tana yi sai dai ta aika a siyo mata kamar su kunu haka to bayan nan akwai nau'ika na fulawa da zaki ga mata suna yi a gida to duk dole zaka canja saboda lokaci ne da ake sha'awar abubuwa da dama mutane za ga wannan cimukan da suka saba ci daman ba ci suke ba kin ga kamar ni idan na sha ruwa lokacin da na sha ruwa idan na dan dan su haka na sha ya ishe ni har sai da asuba sannan zan yi zan ci abinci mai nauyi to kin ga ai irin wannan dole sai ka canja ka samu wasu dan abubuwan da ba su da nauyi to yau yanzu kai zancen abu mara nauyi zaki ga wasu daga an ce Allahu akbar to duk abin da aka ajiye akan tebur ne ko a taburwa ne ko a me duk sai sun cinye shi a zo ciki na budewa to yawanci irin wannan zaki ga daman ba samun ruwa ma ko sallar isha ba sa samu sisi da tsakar dare bare a kai ga ba ma kai to tun ma kafin a kai isha din gani bare a kai ga maganar am um, asham kuma lokaci ne da dole za ka yi amfani da damar ka kai ibada yadda ya kamata saboda haka ni a nan zan ja hankalin masu yin irin wannan su dinga haƙuri abincin nan da yana nan nasu ne ba wani wuri za a kai shi ba su dinga haƙuri idan an sha ruwa su ci abu mara nauyi in suka je suka yi sallan magariba suka dawo suka dan ƙara cin wani abu tun da dai lokacin da aka kira sallah ai ba lokaci ɗaya zaka zauna ka ci abinci ba idan suka sha ruwa suka dan ci kayan mammari su je su sallan magariba su dawo in suka dawo su dan sha su kosai ne su dankali ne a a mid dai abinda dai aka samu mara nauyi idan suka yi sallar isha suka yi asham abincin nan yana nan yana jiran sai su zo su ci To Malama Aisha, mm, ina batun gudawa. Gudawa kuma. A lokacin Ramadan. idan aka yi haɗe hadan abinci sai kiga ciki ya ruɗe. A ni dai tunda aka fara wannan azumin ban taɓa fuskantar wannan yanayin ba. Aka yi miki fuskanta ba. ha to maybe dan baby ina wanke abubuwa na sosai ne. Ana kula da cima? Eh ana kula da cima kuma irin su vegetables dina na ka dan sa gishiri kafin na wanke da in na zo cin abinci ma bana irin na irin wannan cin da yawa dinnan kamar yadda um, Maryam ta faɗa. To wani irin shawara za a ba mata? Shawara ta ita ce mata mu kula sosai musamman ma a cikin watan Ramadana dinnan da muke. Abin da nake nufi a ringa shiga kicin da wuri ba wai sai irin karfe biyar dinnan ba za shiga kicin a'a tun uku ma ki dora wasu abubuwa da kika san ko ba kya wurin abin zai kamar maybe dora dafa shinkafa sai ki dan dora sai ki dan rage wuta sai ki rage wuta sai ki ga da zaki ce ma kin ce ta ɗaura matar rage wuta wannan ma bai taso ba tunda ba lokaci ne na yin bacci ba idan ta ɗaura abincinta ta sa wuta yadda ya dace yadda take yi kin ga hajiya aisha magana fa ta ɗora ruwa ta ta rage wuta fa bai taso ba ta yi girkin ta yadda ya kamata in ta dafa abincin ta ta sa a kula ta rufe kin ga ai ba zai yi abin da bai kamata ba haka ne tabbas gaskiya kika faɗa kuma kin ga idan ta yi wannan din sai kiga kafin magariba ma ta kammala komai din ta ta je ta jejjera in na jerawa ne kin gane ita kanta za ta fi nutsuwa ta mai da ibadan ta musamman ma sallar magariba nan an yi asacen cewa yawancin mata suna misin wannan sallar saboda suna saboda shiga kicin eh to dandali na godiya. To mu gode. To madalla. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Malamai sukan tsana su bayani a cikin watan Ramadana. Wasu ko kuma suke har da su gasar bashi don Ramadana. Wasu fanke suke ko awara sarba ta don Ramadana. Da har ruwa na bude baki wasu karaba Ramadana. su ka wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa ta hakan ga za su yi sabawa da ibada da kamala